الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفقد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الأقدة من لساني يفقه قولي بهاك يا السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة مدونا مريتين رباه takwas ga watan zulhajji a shekara ta 1438 hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 30 ga watan takwas a shekara ta 2017 miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin riyadu salihin a masallacin abdurrahman ibn auf da ke kofar wambai a garin kano a yau za mu tashi darasi na ɗari da talatin daidai cikin jerin gwanan darussa wanda kyamarar sunna tv ta ɗauke mu in ba manta ba makon da ya wuce mun fara karatu cikin babu fadli ajilin fitri babin da yake magana akan falalar gaggauta buɗe baki ga mai azumi na farilla ko na nafila mun tsaya karshen hadisi mai lamba ta 1249 da haka za mu tashi yau farkon hadisi mai lamba ta 1250 daidai malai cewa an salman ibn amir ne dabbi as an karko daga salman dan amir abdabbi sahabi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda imam muslim yake faɗa babu wani cikin sahabbai dan kabilar dab in ban da shi shi kadai Allah maɗaukakin sarki ya azurta cikin kabilarsa da kasancewa sahabi daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka imam muslim ya faɗa kamar yadda alimam abu nu'aym ya faɗa cikin littafin ma'rifatu sahaba yace lam yakun min as-sahabati dibbiyun gairahu. wannan shine abin da muslim ɗan hajjaji ya faɗa Allah ya kara musu yadda anin nabi sallallahu alaihi wa sallama qal daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace iza aftara ahadukum in ɗayan ku zai yi buɗe baki falyuftir ala tamrin to ya buɗe baki da dabino lafazin iza aftara iza zarf ne ko amma anan ma'anarsa shine sharaɗi. in ɗayan ku zai yi buɗe baki to lalle inda hali kuma ya samu to yi buɗe baki da dabino lafazin tamr ana nufin dabino amma meme mai laushi tare da cewa dabino mai laushi ba tamr sunansa ba mai sunansa rutab ar rutab an gane ko wa huzzi ilayki bi juz'in nakalati tusaqit alayki rutaban janiya dabino mai taushi shine rutab to da haka shi aka fito a yi buɗe baki da shi amma dai larabawa sukan ce kawai dabino dabino amma in sun tashi warewa su tantance to kowanne kuma da sunansa an gane ko da haka annabi ya ce duk wanda zai yi buɗe baki to ya yi buɗe baki da ɗanyen dabino ma'ana mai ruwa a jika ba wanda ya bushe ba duk da shi wannan mai ruwa a jikan wani nau'i ne na daban na dabino ko da za ka shanya shi a rana shi ba zai bushe ba haka Allah ya yi shi shi kuma bushe shan haka shi ma aka yi shi da haka wannan yana nuna falalar dabino wajen yin buɗe baki a ruwayar turmuzi ya ce fa baraka domin shi buɗe baki da dabino albarka ne fa in ya idan kuma mutum bai samu dabinan ba fa falyuftir alama in to ya yi buɗe baki da ruwa idan aka ce ruwa a nan abin da ake nufi bakin ruwa ruwan da ba a jingina shi ga komai ba zo ƙaro da ai ruwa ne tsimi ruwa ne kunun zaƙi ruwa ne to amma ba duk wannan ruwan ake nufi ba bakin ruwa ruwan da ba a hada shi da komai ba shayi ma ai ruwa ne ko to amma ba irin dai wannan ruwan ba shi kuma saboda mai fa innahu tahur domin shi ruwa kuma abu ne mai tsarki dan Allah ne ya ce wa anzalna minas sama'i ma'an tahura man saukar daga sama ruwa tahuran mai kaiwa matuka wajen tsarki shi a karan kansa mai tsarki kuma mai tsarkake waninsa ne malaman su kan ce ruwa mai tsarki mai tsarkakewa A Fahur kenan rawahu abu daud imamu abu dawud ya rawaito wannan hadisi wa tirmizi da imamu tirmizi wa qala hadithun hasanun sahihun tirmizi ya ce hadisi ne hasan sahih me alakar hadisi da kuma babi babun fa babi ne akan gaggauta buɗe baki yanzu akwai maganar gaggautawa a nan babu sai dai maganar abin da za a yi buɗe bakin da shi kansa da aka mu fahimci wannan shi buɗe baki da yinsa da abin da za a yi da shi suna da alaƙa da juna da kuma lokacin su da shi yasa malamai a ƙarƙashin babin gaggauta